masu mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barka barkamu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shirin na fasin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko mana da tambayinku da kuma samun mafita kan al'amuran da suka shige muku duhu kan al'amuran addini da kuma rayuwa ana iya aiko mana da sakonin tambayoyin ne dai ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar waya sifili takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas sifili. da kuma sakon whatsapp akan kan uku shida sufuri hudu daya ko kuma dai cikin adireshin imel na fatirin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to kamar ko da yaushe a yau muna tare da shi malamin namu a doktor sheikh muhammad sani marijan mu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda ko da yaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma suna na anas idris hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu aka makalla الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين bayan haka masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a hadisi ya tabbata a cikin sunan sunan abi dawud tirmidhi nasa'i ibn majah hadisin samura ibn jundub radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa alal yadi ma akhadhat hatta tu'addiyahu wato wajibi ne wato yana kan mutum abin da duk ya dauka ya karba har sai ya mayar da shi a wani hadisi ya kunshi dukkan wani abin da wani zai karba na wani mutum ko da haƙi ko ba da haƙi ba wato duk wani abin da zai shigo hannunka wanda ba naka ba na wani sawa'un ta hanyar da ta dace ko ba ta hanyar ta dace ba to wannan abin yana nan a wuyanka sai ka mayar da shi a saboda haka wanda zai karbi ko zai kwaci kayan mutum wato ta hanyar kwaci zai samu kayan wani ta hanyar kwaci dukiyar wani ta hanyar kwaci to wani dukiyar tana na a wuyansa komai daɗin daɗewa sai ya mayar wani mutumin nan sannan wannan haƙƙi ya sauka daga wuyansa wato dole ne ya mayar masa ta kowane hali ko da kuwa zai cutu yayin da ya je mayar da abin sai lokacin da ya je mayar da abin zai cutu ko kuma a'a wanda abin wanda yake haƙƙinsa ba a nan kusa yake ba sai ya yi wata tafiya mai nisa sannan ya kai masa abin da ya kwata daga wajensa to dole ne ya yi domin ba cutuwar zai yi shi ya jawo kansa a ka shi ya jawo kansa cutuwar wannan cuto da zai ba za ta hana shi mayar da abin ba sauraka ba zai iya samun kubuta ba sai wannan abin ya koma hannun mai shi Eh, idan kuma abu ne wanda ya amfana da shi to sai ya biya wato sai ya biya hayar amfanin da ya da shi wato da a ce zai kwace masa abin hawa eh, sannan ci gaba da hawa abin yana yawo sai kuma daga baya ya zo masa cewa bana ya bayarwa da mutu wannan kayansa to dole ne ya biya shi kuma kimar wannan amfanin da ya da kayan a yi mai a kiyasta a ce to daga lokacin da ya kwaci abin har zuwa yanzu inda hayarsa za a bashi nawa zai biya to sai ya biya wannan kuma idan abin ya samu tawaya to a yi lissafi a ga wannan tawayar nawa ya kamata ya biya a kanta wato ya karbe shi sabo ya karbe masa shi sabo sai kuma daga baya ya yi tunanin ya mayar masa da kayansa to amma kuma ya tsufa wasu abubuwa na sun lalace to sai a je a yi masa kimarsa a sabo nawa zaki sannan yanzu bayan ya tsufa nawa zai yi to sai a yi wannan ɗan gibin da ya zama ya samu sai ya biya shi wannan in kuma abin lalacewa ya yi ko ya ɓace a hannunsa to dole ya mayar masa da kimar abin ko ya saya masa wani irin sai ya mayar masa wannan duk ya shiga ƙarƙashin alal ya ma aka na hatta tuwaddiyahu saboda ka duk wani haƙƙin wani da zai shigo hannunka ta hanyar da bata dace ba to wannan haƙƙin ba zai tsare ba da mutum ya tuba shi kenan ya ci bulis abinda ya sata a da ya tafi a banza a'a yana nan a wuyansa har sai ranar da ya mai wasu kayansa haka nan abinda ya shigo hannunsa ta hanyar da ta halatta ta hanyar wani akari ko misali abu ya shigo hannun mutum ta hanyar jingina an karɓi bashi a wajensa aka bashi jingina to wannan jinginar amana ce a wuyansa kiyaye wannan jinginar da aka bashi kada ya abin da zai salwantar da wannan gingirar da gangan wato kada ya sakaci ko kuma ya wato lalata wannan gingirar ko ya ta abin da zai sa ta samu matsala dole ne sai ya kiyaye ta ya mayar wa mai ita ko abin da zai karba ta hanyar haya to wani ne yana ba da haya tun ya karba abinsa ta hanyar haya to shi ma alal yadda ma a mata ta diyawa. wato wajibi ne akan sai ci gaba da kiyaye wannan abu har lokacin da zai mayar masa da kayansa idan ya ɓace ba tare da ta'addanci ba ba tare da sakaci ba to wannan shi amin ne duk abin da ya shiga hannun mutum ta hanyar amincewa wato ta hanyar jingina ko ta hanyar ijara misali haya aka ba ya karba ko ta hanyar musaka ko muzara'a wato an sun hada karfi wato da abin sun hada gwiwa ne domin su noma ko shi mai noma ne manomi ne ya bashi kula da gonarsa ya shayar masa da ita ko wani abu da ya kama da irin wannan to a irin haka dole ne ya kiyaye masa wani abu har lokacin da zai je ya danka masa kayansa idan aka samu abin ya samu matsala ba wai da gangancinsa ba to wannan ba zai biya ba wannan shi ne ake ce al'umana abin ghairu zamini la zamana na alal'ami wanda duk aka amince masa aka bashi abu to babu zancen ya biya kamar wadi'a kamar ajiya yayin da za a ba mutum ajiya ya je ajiye ta inda ya kamata ya ajiye irin wannan abu sai kuma wani abu ya zo ya same ta wanda zai sa ko a rasa ta duka ko a rasa wani bangare nata to ba a cewa mutum wannan sai ya biya saboda an amince masa ne aka bashi haka na mutum da zai karɓi haya bayan ya karɓi haya ya kula da abin amma tsotsai ya zo wani abu ya faɗa wa abin ya rasa shi ko ya lalace to wani ba a cewa zai biya saboda asali an bashi an bashi ne bisa ga amana to duk wanda aka amince masa aka bashi abu in tsotsai ya samu abu ba a cewa ya biya amma in aka fahimci akwai ganganci tare da shi wato da gangan da sakacinsa abin ya faru ya karɓi kayan mutum a matsayin haya je ya ajiye shi inda bai dace ya ajiye shi ba an gaya masa cewa ajiye abu a wannan wurin akwai hatsari amma je ya ajiye ko ya ajiye mai rufe shi ba in wanda ake rufewa ne ya bar shi a buɗe wani zo tafi da shi to kaga wannan akwai sakacinsa ko ko a shi karan kansa ya yi ta'addanci akan abin har abin ya samu matsala in wata mota ce ko wani babur ya rika shiga inda bai kamata ya shiga ko ko dora masa kayan da bai dace dora masa ba har sai samu matsala to wannan dole ya biya matsalar nan da aka samu amma in babu wannan duka to shi amin ne an aminta da shi ne aka bashi kuma bai yi ganganci ba ba ga alamar sakaci ba to wannan ba a cewa sai ya biya ba haka ba zai mayar da abin da ya karba yadda yake shine ana ma akhadhat hatta tu'addiyahu hakanan abinda mutum ya karba ta hanyar al'ariya wato ta hanyar aro to ya are kayan mutum to shi ma wajibi ne ya ci gaba da kiyaye masa kayan sadin na har lokacin da zai mayar da domin ariya akdun ne jaiz zaru lazim wato wata yarjejeniya ce da aka halatta domin taimakawa juna amma ba wacce ta rizumci mutum ba ka idan ka karɓi kayan mutum a matsayin aro ka yi ƙoƙari ka mayar masa kayansa kamar yadda ka karɓa wannan wajibi ne ya shiga ƙarshen alalari ma aka zar hatta tu'addiyahu idan aka samu abin da ya ɓace ko ya lalace ba tare da sakaci ba ba tare da addanci shi na mutum ba ta wannan ba lalle ba a cewa sai ya biya domin shi amin ne an aminta da shi ne aka ba shi wanda da aka aminta da shi ba a cewa ya biya babu zaman a kansa amma idan aka fahimci ya yi ganganci to zai biya wasu malamai suka ce ko bai yi ganganci ba inda ariya ce inda abin ne inda aro ne to zai biya ka kauli uku ne a gangana da aro ko dai ya biya a gurin wasu malamai ko ba zai biya ba a gurin wasu malamai inda har ba da gangancinsa ba sai malamai tsaki waɗanda su suke cewa idan mai kayan ya sharɗanta masa da farko ya ce zan baka aro amma fa in ka bari abin da ya ɓace za ka biya ne to wajibi ya biya in ya bace ko da ba da gangancinsa ba ko da ba da sakacinsa ba amma in bai sharɗanta masa ba wato ya ba shi aro akan ya aminta da shi sai kuma abin ya zama matsala ba da gangancinsa ba da sakacinsa ba da suka ce ba zai biya ba to haka dai ita ma tsuntuwa ita ma tsuntuwa tana ƙarshen wannan alayyari ma aka zata hatta to addiyahu yayin da mutum ya tsinci abu to wajibi ne kiyaye abin nan har lokacin da zai yi sanarwa ta tsayin tsawon shekara guda yana cikiyar mai kayan idan bai samu ba in ya samu mai kayan ya mayar masa da kayansa kamar yadda ya ce shi in bai samu ba to an halatta masa ya amfani da shi amma ga ɗinsa yana wuyansa idan mai kayan ya bayyana wato da mai kayan zai zo bayan ya gama amfani da abin sai mai kayan ya bayyana to sai biya shi sai ya biya shi amma idan bacewa ya yi yayin da yake barin ya yi cikiya sai abin yanzu ya bace ko aka sace wani abu ya same shi su ba cewa ya biya domin shi asali amin ne ya zama kamar ya tsinci wani abu ne don ya taimaka mai shi ya mayar masa da shi to da bai samu ba abin kuma ya zo ya sami matsala to ba cewa ya biya sai dai idan akwai ganganci a tare da wannan to duk abin da ganganci ya shiga ko sakaci ya shiga to wannan mutum yana gaban ɗinsa yana biyan to dole ya shiga karkashin alal ne ma akhadhat hatta tu'addiyahu saka duk wani abin da yake na wani ne in ka karbe shi ba bisa haƙƙi ba to wannan zalunci ne da haka ba ta da za abin ya zama halal dole sai ka mayar wa da mai shi sa in ka mori abin kuma sai ka biya shi haƙƙin morar wannan abin da kai idan ba shi ya fi maka ba idan kuma ta hanyar da ta dace ne abin ya zo hannunka to dole ka kula da abin nan har lokacin da ko mayarwa zai yi kamar masa da shi ba tare da ka salwantar masa da shi ba in ya tabbata ka salwantar masa da shi da ganganci to dole ka biya shi idan kuma ba da ganganci ba ne ba kuma da sakaci ba ne to wannan mutum amin ne amince masa aka yi aka bashi don haka ba zai yi zaman ba Allah ya dace to amin su malalai saka da alkhairi tambayar ta farko a yau ta zo ne daga asma'u aliyu lawal babu ta take cewa shi mala akwai nasi da ya ce ba a yau wacce aka tabbatar sharifi ya ce karin abokiyar zama wato kishiya to babu inda wani nasi ya ware wata wacce take sharifiya tana nufin sharifiya wacce take da dangantaka da manzo sallallahu alaihi wasallam kaji wani take nufi da sharifiya babu inda aka ce wacce take da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata kishiya babu inda aka faɗi haka yin aure biyu biyu uku uku ko hudu wanda ya zo alkur'ani ba kuma tare da sharaɗi ɗaya kawai aka sa shi ne yin adalci ki fanke homa tsaba na kuminin nisa'i masana wasu lasa wa ruba wa in ta ɗauwa mai ta aw ma zalika na Allah ta ulu da aka sharaɗi guda aka gifta wa mutum shine yayi adalci amma ba maganar cewa in sharifi ya wuce ba za a yi ba watakila mai wannan tambayar yana tunanin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sai na ali aura ya aure yar gidan abu jahal wato yar abu jahal ya zama kishiyar kishiyar na abinan ta zama kishiyar yarsa fatima radiyallahu ta'ala anha wani hadisin shi kansa annabi sallallahu ya wasallam ya faɗi dalilin da yasa ya hana ce saboda ba zai yi a hada yar annabin Allah da yar makiyin Allah a gida ɗaya ba la tashtami'u bintu nabiyillah wa bintu aduwillah fi baitin wahid zama karkashin miji guda wannan ubanta shine annabin Allah zababban Allah wannan kuma ubanta shine man kowa nuna annabi kiyayya a zamanin sa sa'ayi yayi iyayen sa ya zai ga ya raba annabi sallallahu alaihi da duniya ya ya halaka shi Allah bai bashi iko ba to kuma a ce yau da yarsa da yar annabi sallallahu alaihi karkashin mutum daya kaga zama ba ba zai yiwu ba don kowace za ta ji in an taɓa nata ba ta so ba aka yi magana abu jahal yarsa ba za ta ji daɗi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa shi kuma yi magana a kansa to kaga za a samu rikici an ce ba zai yi ba wai ya haramta a hada sharifi ya ce da wadda ta ke take ba sharifi ya gida ne ba da daukaka babu wanda suka samu ɗaukaka kamar matar annabi sallallahu alaihi wasallam amma mace ɗaya bace su su su tara annabi ya bar duniya ya bari su kare bari a duniya ya aure sha ɗaya waɗanda kuma ya rasu ya koma ga Allah suna nan su ne mace tara Allah su wani wata ala shi zai sifanta da cewa na ka ahadin minan nisa in kai tunna in har kuka kiyaye dokokin Allah to babu wata mace da take daidai da ku haka Allah ya ce ba wata mace da take daidai da su amma duk da haka za su a cikin cikin gida daya suna zaman kishi saka babu wani wanda ya taɓa faɗar haka la iyaka kawai annabi yayi yi wacce magana saboda ta maslaha ta zamantakewa kuma shi kansa ali radiyallahu ta'ala an haka jefa kansa cikin wata matsala da za ta zo addabi shi a gidansa to sai sakon muhammad yake cewa shin akwai zakka akan mashin din da aka bayar ana yin haya da shi a duk abin da aka saya ake amfani da shi ana tara kuɗi to shi abin ba a fitar masa da zakka shi wannan abu kamar gidajen haya kamar motocin haya kamar baburan haya wadanda duk ana tudda zakka ne a cikin abin da suka tara ya kai nisabi kuma shekara ta zagayo a kansa to wani shi ake fidda zakka amma ba shi shirin abin ba ya shi kuma wani yake cewa menene hukuncin wanda ya salla alhalin kuma yana jin fitsari idan har fitsarin ya hana shi gaba ɗaya kushu'i a sai ba da zuwa a sallarsa to wannan ba da sallah da har zai zama baya nutsuwa babu tumanina ya rasa tumanina tumaniya shine nutsuwar gaɓoɓi da gaɓoɓinsa ba za su nutsu ba yana yi yana firge-firge wani baya da sallah ah, shine ne salata ah, li hadrati ta'am wala lullabi eh, yudafi'uhu yudafi'uhu babu sallah ga wanda aka kawo abinci gabansa ko wanda yake ba haya ko kuma fitsari suna matsarsa malamai suka ce abinda ake nufi a nan ne wanda zai shiga wani yanayin da ba zai samu nutsuwa ba to yi sallah a cikin wannan babu tumanina tumanina wajibi ci a cikin sallah idan babu ita babu sallah sabanin khushu'i shi shine nutsuwar zuci to ita kuma nan gwargwadon yadda ka samu nutsuwa gwargwadon ladan da za ka samu a cikin sallah ka haka mutumin da yake jin fitsari idan fitsarin ya tsananta ta yadda gaba daya zai sallar amma kamar ba a sallah yake wannan ba shi da sallah amma ya zama na zai iya yin sallar sai dai ba zai samu nutsuwa ta zuci kushu'i ba to wannan gwargwadon abin da ya ragu daga cikin kushu'i sai gwargwadon abin da ya ragu na ladan sallarsa to sai shi kuma ne yake cewa yana son karin bayani ne akan hadisin da ya yi bayanin cewa sun mutum yana cikin mahaifiyarsa ake rubuta dan wuta ne ko dan aljanna da kuma bangaren da ke cewa mutum zai rayu yana aikin yan aljanna har sai ya rage masa zira'i sai ya koma aikin yan wuta kuma ya shige ta mm-hmm. to babu wani babu wani cin karo da hadisi wani yana nuna cewa Allah ya yi yan wuta ya halicci yan wuta domin wuta ya halicci yan aljanna domin aljanna haka annabi sallallahu alaihi wasallama ce khalaqa aljannata wa khalaqa laha ahlan wa khalaqa an-nar wa khalaqa laha ahlan الأهل تجي وتا يا أهل التامة الجنة يا أهل التامة يا أنت يا أهل تشوتا يا أهل التامة يا أنت هذا هو يسقى صحبا أن يسأل الله سبحانه إذا كان يأبون يعني يا رجاء تبت ففيما العمل تبين هذا سي أي أن يسأل الله إيه، أعملوا فكل ميسر لما خلق له فأما أهل السعادة فييسر لهم عمل أهل الجنة وأما أهل أهل الشقاء فييسر لهم أمل أهل الشقاء suka ce ya idan har abin nan an riga an rubuta shi don mai za yi aiki inshallah ta ce ku yi aiki kowanne za a hore shi ga abin da aka halicci shi don shi saboda kai dan adam muka san kaddarar ka ba to ta yaya za ka karshen take ka ce kai ba dan aljanna ne da haka ba za ka ya aka yi ka sani waje ce shi dan wuta ne ya za a yi ba zai yi san wannan ba da ba baka san wannan ba ya aikin wanda da yake dan aljanna za ga ya ayyukan aljanna din kullum su ne a so shi ke sai yake kokarin yayi wanda yake dan wuta shi kuma ayyukan in wuta yake kokari yayi saboda ka dan adam bai san meye aka halicce shi dan shi ba zai iya canta kiwa ya ce ya ce abin nan ba Allah subhanahu wataala yana cewa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra haka ubangiji subhanahu wata'ala yakan hore wa ɗan aljanna aikin aljanna kan hore ɗan wuta aikin wuta sauraka wanda yake ba ɗan aljanna ba ko da ya ɗauko ya taso da aikin aljanna zai watsa da kashi saboda haka sai ya dawo yana aiki ɗan wuta kuma sai ya wuta sai ya shiga sai ya shiga wuta wanda yake ɗan aljanna ne to ko da ya taso yana aiki ɗan wuta ba zai ɗore akan haka ba zai zama sai ya tafi sai kuma ya dawo ya kama aikin yan aljanna sai kuma ya mutu ya shiga gidan aljanna shi da ƙarshen hadisin abin da yake faɗa cewa ɗayan ku zai yi aiki har sai ya zan tsakaninsa da aljanna mai fi zara'i ba mai fi kamun guda ba sai ya watsar sai ya aikin yan wuta sai ya shiga wuta wani kuma zai aikin yan wuta sai ya zan tsakaninsa da wutar mai fi zara'i ba sai ya shiga kwalai hilkita sai abin da aka rubuta masa ya ci galaba akan sai ya rinjaye shi ya amalu amalu amali ahli janna sayar ya zai sai zo aiki in aljanna sai ya shiga saboda haka komai ubangi suwar wata'ala ya riga ya rubuta shi ya kaddara shi ya rubuta yan aljanna ya rubuta yan wuta kuma ayyukan mutane su suke tantance ina za su je za ka kai dan adam allah ya wajabta maka yin ayyuka ba ka da sanin me za ka samu allah kuma yakan iya shafe wani daga yan aljanna ya sa shi yan wuta domin wannan shine kuma abin da ya riga ya kaddara masa sai na abubakar yakan yi addu'a yake cewa Allahumma in takatarta katabtani min ahli shaqa'a famhuni wa kunni min ahli sa'ada ko min ahli janna ya Allah in ka rubuta ni cikin yan wuta ka goge ni ka rubuta ni cikin yan janna saboda mai saboda Allah ce yamhu kuma ma sha wa yuthbit wa indahu umul kitab Allah yana shafi abin da ya gada ma yana barin abin da ya gada ma domin duk asalin littafin yana wajen sa shine littafin lawhul mahfuz abinda baya canzawa shine abin da yake fi ilmin Allah abin da yake cikin ilimin Allah domin matakan kaddara hudu ne da farko ilimin Allah na biyu alkitaba abin da aka rubuta a cikin lauhin mahfuz na uku shine alkhalq wal ijad samar da abin da Allah ya riga kaddara shi sai na hudu shine almashi'a yin abin yadda Allah ya ga dama to waɗannan matakai a ilimin Allah baya canzawa bayan wa Allah subhanahu wataala ya san abu ga yadda yake kuma ya zo ya faru ba yadda ya san shi ba wannan baya canzawa abinda Allah ya san shi zai kasance a bisa sifar da Allah ya san shi a kanta don ka ce yana sanin mutum dan wuta daga baya kuma ya zauna aljanna ba ya riga shi a ilminsa dan wuta ne wannan ba zai yi ba domin jingina Allah jahilci ne ilmuha fi ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa haka ubangiji baya jahiltar wani abu ko baya bacewa baya manta wani abu amma abinda yake cikin alkitaba da aka rubuta a lafin mafus wani ana iya shafewa a sake rubutawa domin wanda yana cikin ilmin ba allah ya san za a rubuta kuma ya san za a shafe a canza haka wannan ba zai zama wani bakon abu a gurin allah subhanahu wata alama sauraka hadisin yana tattare da wasu hadisai da wasu nusus gaba ɗaya sai an haɗa su ake fitar da ma'anarsu ba a kalli hadisi guda ɗaya ba to sai shi kuma wannan kicin malami zai rika yi idan zuciyarsa tana raya masa aikata sabo shi ne ya rika cewa amantu billah sannan kuma ya zikiri zai ambatan Allah su subhanahu wata'ala a bisa harshensa tasbihi da takbiri da tahmid saboda Allah su subhanahu wata'ala yana cewa الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب wanda suka yi imani kuma zukatansu suka nutsu da ambatan Allah Allah ce da ambatan Allah ne zuciya take samun nutsuwa yayin da zuciya ta samu nutsuwa duk wannan wasu wasi ne shedan zai kawo Allah baya kama mutum da abin da zuciya take saka masa matukar mai aikata da gabobinsa ko ya furta da bakinsa ba saboda ka wannan sake-sake daga shedan ne shedan ne yake yin wasu wasi a zuciyar ɗan Allah zai wasu su fi su zurin nasu Allah yake cewa yin wasu wasi a zukatan mutane amma ubangiji subhanahu wata'ala yana barin abun nashi ga mumini yana barin shi a matakin wasu wasan ba zai fito ya zama wani abu a aikace ba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah radda eh, radda amru ila alwaswasa kau ba qala sallallahu alaihi wasallam godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bar al'amarin sa a wasan kawai to bai bai iya wasu wasan ba zuwa ga jefa mutum cikin wani aiki ba ka idan zuciyar mutum tana riya masa saban Allah kamar da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ce amantu billah na yi imani da Allah shi dan zai zo wa ɗayan ku yana ta masa waye halicci kaza waye halicci kaza waye hatta ya kullu man khalaqa Allah hadha al-khalq fa man khalaqa Allah wala halitta to shi ko Allah wa halicce shi nabi ce to idan mutum ya kai wannan matsayi to fa ya kofa kul amantu billah kace na yi imani da Allah innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ya ce kul amantu billah thumma istaqim ya ce ka yi imani da Allah sai ka tsaya kuma akan haka saboda ka sai ka ce amantu billah sannan ka ci gaba da ambatan Allah da ambatan Allah ne ake korar shedan ake korar wasu wasunsa sannan kuma da ambatan Allah ne zuciya suke samu wato da su sai sakon abdul garba katakun yake cewa shin yaya ake so sahun sallar gawa ya kasance tsawo ko kuma faɗi babu wani gwargwado na tsawonsa ko faɗinsa an dai sani cewa ita sallar gawa ba a ruku a cikinta ba a sujjada domin ita addu'a ce za ka tsaye kawai ake kaga kenan babu bukatar sai an yi wata tazara inda za a ci kamar sallar eh, salloli biyar da za a samu tazara inda mutane za su yi sujjada su samu su ita babu wani ko babu sujjada saka wani tazara ba a bukatarta eh, sannan kuma tsawon shi sahu ya danganta da guri wani gurin akwai tsawo eh, da za a yi sahun ya yi tsawo wani gurin sahun ya zama na ba ma isasshen gurin da za a yi sahun ya yi tsawo sannan kuma ya danganta da isar da murya kanta nisa da murya ba za ta je ba to shi ma watakila zai sa a rage tsawon tsawon amma dai ba da wani wani gwargwado za ce iyakai ya wuce tsawo kaza babu wannan abin da dai aka sani annabi ya kwadaitar shi ne a samu sahu uku a samu sahu uku a cikin sallar jana'iza akalla kada su kasa sahu uku na ko da ana da mutane a kasu a yi sahu uku din yana da kyau matuƙar zai ba sun yi rashin yawa ba ne da kuma zai zama ba zai zama mutu uku ne kaga za ka yi sahu uku kowa da ɗaya zai yi ba amma dai ana sa samu sahu uku a cikin sahun sallar tana isa to sai mai kita shin ya halatta idan yana karatun alkur'ani duk lokacin da ya zo ayar da ta yi magana akan rahama ko azaba ko arziki ya roƙi allah a wajen kuma ya yi tawassuli da shi annabi sallallahu alaihi ya yi haka a sallar nafila sallar dare da yake sallar dare inda duk ya zo ayar da ta ambaci sunan ayar da ta ambaci rahama ya roƙi Allah rahamarsa inda ta ambaci azaba ya roƙi Allah kariya daga azabarsa amma ba sallar farilla tana jan mutane ba kana jan mutane ka karanta aya kan shiru kai kana addu'a sai kuma ka karanta aya bi wannan ba a taɓa jin haka ba saboda wannan a sallar nafila za ka yi sallar dare in kana bukata amma ba a sallar farin na shi sai dai na karatu ba kawai ba a sallar da ba a sallar ki magana ba ya babu komai sai dai kawai ka yi karatun ka zama ka yi addu'ar da ta wasu da shi ya kamata ka yi ba wai du'a ya ka tsaya ba domin yawan ayoyin da ka karanta yawan ladan da za ka samu nabi sallallahu alaihi yana cewa don da ya karanta min a harfa falahu bihi falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha wanda zai karanta harafi ɗaya na lada ladan da za a finka shi goma nabi zai ce la aqulu alif lam harf walakin alif wani harfin walamun harfin wani wani harf zan ce da kai alif harafi ne ko lam harafi alif lam dukansu su harafi ɗaya bane sai zai ce maka alif harafi ne lamun harafi ne mimun ma harafi ne ma'ana wanda zai yi alif lamin to yana lada kowane harafi za a ba shi lada goma yana lada casa'in alif lamim to yawan karatun da kai yawan ladan da zaka samu in kana tsayawa duk aya a cikin karatun kai sai addu'a sannan ka gama karatun naka ba zai yawa ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Ibrahim ibn Husayn da Tirmidhi ya to cewa iqra'u al was'alu Allah bi karanta Qur'ani sai ku roki Allah da shi wato karanta sannan kai addu'ar so abinda ake bukata ne shine kai tawassuli da karatun ka karanta izu da izu biyu karanta izu uku hudu gwargwadon abin da ya samu sai kuma kai tawassuli da abin da ka karanta wajen roƙon abin da so ka roƙa tumatu kallon mu kuna tare da shirin fatu rahma ne daga nan gidan talabijin na rahma kuma muna tare da shi malamin mu a doktor sheikh muhammad sani umari lemu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kinan kano wani ke samun dama mu amsa tambayoyinku da kuke aikowa a cikin shirin kuma kuna damar ku aiko da haka tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa domin samun mafita ta cikin wannan shiri shirin namu zai dora nan gaba kaɗan da ka ce mu to masu kallon barkan mu da dawowa ta cikin shirin namu na fasayin rahma inda muke tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar babban malami a tsangaren nazarin shara da dini musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda yake amsa waɗannan tambayoyi ku da kuke aikowa kuma da kuna da damar aiko da tambayoyin ta cikin shirin kamar yadda hanyar suke bayyana akan akwatunan talabijin ɗinku to tambayar mace gaba ta zo daga hamza gabari yake cewa malami ne ingancin maganar sa'ad bin abi waqas cewar da suka je yaƙi sun a halin kitabi saboda rashin musulmai kuma suka sake su bayan sun gama zaman garin wato kuma shin hakan bai yi kama da auren mutu'a ba mene matsayin kuma mutumin da ya samu kansa a wani gari ya irin wannan aure har aka samu zuriya kuma ya yi hukuncin waɗannan 'ya'yan na farko dai magana ingantacciya ce kuma ba shi sa duk na biyu a kasuwa da yawa da labarai sun yi wannan hadisin jabir jabir yana can sun yi a lokacin da suke iraki da sauransu so ba wai ya tsaya cikin jabir ba ne hadisai ne suna cikin musannaf abdulrazak sannan ibn abi shaiba sunan al-kubra ne bai haƙi sun kawo waɗannan asar to aka tabbatar su wani abu ne ce a magana cewa suna kama da auren mutu'a ba ba su da kama auren mutu'a shine auren da ake yarjejeniya tun lokacin da aka zo ɗaura shi su za mu aure da ke amma kwana hudu kwana biyar sati ɗaya ko wata ɗaya ko wata biyu gwargwadon abin da suka yarjejeniya kuma abin da na karewa abin nan wannan muddar wannan lokacin da suka sa wa kansu yana karewa auren ya ya ma tsinke shi kadai ba sai ma an yi saki ba wannan shi da auren mutu'a eh, wannan shi da auren mutu'a shi auren mutu'a sharaɗi ne ake sawa da kuma lokacin ya yi kansa auren ya ya yi expire da ka san ka sa katin ka da kudin ka ya kare shi kenan za ka je an ɗin an ɗauke maka abin to haka shi auren mutu'a yake ba shi auren mutu'a ba sa neman waliyi ba sa neman da ita da shi kawai za su shirya su zai samu wani wani malami su ce sun zo ya ɗora musu aure shi kenan amma shi wannan aure ne da ka kasan da ake aure za a aure mace a wajen iyayenta ko waliyanta sannan kuma ba sharaɗi za a yi mata ba shi mijin dai shi ne kawai in ya ji baya da bukatar ta ya sake ta wannan kuma kowane aure ma ana yi ana yin saki sannan mutum ya ji baya bukatar ta ko yake ganin wasu matsaloli yana iya saki matarsa amma ba tare da ya mata sun farko ya mata sharaɗi cewa ni auren da za mu ko sun yi yarjejeniya a rubuce cewa za iya iya muddarsa wani shine bambancinsa da da auren wuta abinda da yasa suka yi wannan auren saboda su kare kansu kada su fada cikin haramun Allah ya halatta wa a mumini musulmi a aure ga kitabiya idan har ta kasance kamar ya ce آه، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محسنة غير مصافعين فاك ألا أهلت أولي من المسلمية أو الوتك بكتابها فاك أولا نسكينا هلالي وأنا هرام بنيك وأنا أصعب ذرية أئنسني إن أكر سامو هو إذا حكى أئنسني فاك دو حيكين ليس كيما أئنسنا دشي يموتوا أسجادا سامو in suka mutu zai ci gadon su sai shi kuma na yake mala zai aure ne sai yasa aka yi masa nazari akan burjin sa da kuma na ita wacce zai aura din sai aka ce masa idan suka yi aure shi da ita za zai sha wuya matuƙa musamman ma rashin kuɗi shi ka tambayi malami ne asalin abin da ya aikata a musulunci ya yi haramun kuma ya gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala domin abin da ya tsafi ne kuma zuwa ne zuwa ga yan ga dan duba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa من اقتبس من اقتبس شيئا من النجوم فقد, فقد اقتبس شيئا من السحر زاد ما زاد wanda ya bi ya ɗosani wani abu daga ilimin taurari wato cewa abu kaza tauraro kaza zai ba shi sa'a kuma zai samu masa da biyan bukata to ya ɗosani wani abu na sihiri ya ƙara abin da ya ƙara ko bai ƙara ba saboda haka wannan sihiri ne kuma abinan rafa ce wato yana daga cikin abin da ake ce duba annabi na cewa man ata arrafan fasa'alahu eh, man ata arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu 50 40 eh, eh, yawman wanda duk ya zo gurin dan duba ya masa tambaya ba ma wai ya gaskata shi ba ya masa tambaya ba za ka rusallarsa ta kwana arba'in ba hadisin da yake cewa man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul fa kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda da yazo ga boka ko dan duba ya gaskata sa annabi ya ce to ya kafircewa abinda aka saukar muhammad sallallahu alaihi wasallam domin abinda aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani alqur'ani ko cike yake da bayanin cewa ilimin ghaibi na Allah ne lillah kace ilimin ghaibi na Allah ne la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace wanda ke sammai da wanda ke kasa babu wanda ya san gaibu sai Allah to yayin da mutum ya je wurin wani ya buga kasa ya ce da shi ga wani abu da zai same ka nan gaba ko za ka rasa abu kaza nan gaba to wannan ya yarda da akwai cewa akwai wani wanda ya san gaibu ba Allah ba kaga ya karyata alqur'ani shi abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa faƙar kafara bi ma'uzira ala muhammadin sallallahu alaihi sallama sau da kawai mutum ce zai je wani a nuna masa wani burujinsa da burujin matar da zai aura za su yi arziki ko ba za su yi za su yi zaman lafiya ko ba za su yi zaman lafiya ba wannan ƙarki ne na kafirci bai halatta musulmi ya yi shi ba to sai wata tambayi guda biyu masu kusan kama da juna tambaya ta farko suke cewa malam menene hukuncin mai amfani da injin na wata jiha alhali kuma shi ba dan wannan jihar bane ta nesa ko ta kusa har ta kai ma wannan jihar tana biya masa kuɗin makaranta sannan ya matsayin wannan kuɗin da aka biya masa ya karatu shi kuma tambaya ta biyu ke cewa da allah menene hukuncin mutum ya nemi aiki da takardar wata karamar hukuma da ba ta shi ba sakamakon tashi karamar hukuma sun yi yawa zai fi samun saurin samun aiki a ɗaya karamar hukuma to al'asulu shi ne duk 'yan ƙasa da suke suna da haƙƙi a ƙarƙashin shugabanninsu akan zo da wasu tsare-tsare don a samu sauƙin gudanar da ayyuka yayin da kowace local government ko kuma kowace jiha suna da tsare-tsarensu da mutanensu a ceto ku za ku kula da wannan waɗancan su kula da waɗancan waɗancan to zai fi ba wa ita hukuma gudanar da aikinta abin da saɓanin a ce na nan zai iya tashi ya je can na can zai iya tasowa zo na kuma su zama abu ɗaya zai zama babu tsari na gudanarwa wannan shine hikimar sa wannan amma ba wai dan ana nufin cewa abin da wani jihar ta yi ma wani ɗayan wata jiha ya ci haram ba ko abin wacce jihar ta yi wata jiha ya ci haram ba abin dai ake gudu kala a shigo da yaudara da ƙarya shigo da yaudara da ƙarya kuma zai iya jawo abubuwa da su sakarkace su harkace amma da zai samu indijin zai wasu indijin ɗin aka iya ba mu wanda ba ba lalle a nan haka haife shi ba an sani wannan tsari ne akwai in ya ya zauna guri akwai watakila ko iya shekarun da in ya zauna gurin zai zama dan abu da kuma za a iya ba shi indijin muna gani da yawa wadanda za su zo daga kudu nan a su har fasona ko kuma namu na can a su fasona na kudu to za su samu haƙoƙi da ake samu da wannan to idan har bi kai ka samu indijin ɗin na hukuma ba zuwa kai wani guri wani ya ya za maka indijin din ba da sunan ka zo da indijin ita hukumar ce ta baka indijin din ko da kai ba dan jihar bane ta baka ita eh, indijin din da jihar shi shikenan ka zama dan jihar kuma dan ka karbi wani abu nata ba haramun kai ba abinda da ake bukata kada ka bi wasu hanyoyin da zaka shigo da karerayi da yaudara da hanyar da bata dace ba na'am su ne ke cewa malam da allah menene hukuncin amfani da wani mai ko gashi wato domin gashin mutum ya fito kamar gemu ko kuma saje a shari'ance babu komai idan har ba zai cutar ba idan har an tabbatar cewa shafa man ba zai cutar da shi ba to kada ya shafa kuma ya zama na fatarsa ta samu matsala nan gaba inda ya ba zai cutar da shi ba wani abu wani kuma yake cewa ina matsayin mijin da matar da suka kusanci junansu bisa zaton cewar jinin ta ya dauke saboda jinin ya kwana bai zo ba kuma ne ne hukuncin su babu komai da ba abin da ake nufi jinin al'ada ta ya ɗauke shi jinin al'ada yakan iya dauke a kafin ma to idan har ta samu ganin alamar daukewar jini na ta yi wanka ta zai iya kusantarta ko da za a yi kuskure wani lokaci jinin ya dawo domin ba a yi tsammanin dawowarsa ba wannan wani abu ne daban dan ba su san abin da zai faru nan gaba ba abin da aka hana shi ne ya kusance ta tana al'ada amma idan har jinin al'ada ya ɗauke zuwa wani lokaci mai tsawo ba ta ga alamar tsarki ta yi tsarki to ko da ya dawo bayan wannan lokacin ba zama zai zama laifi ba don sun sadu da mijinta ta sai sakon musa ba shi kuma yake cewa da allah malami ne ne gaskiyar cewa ibn taymiya ya tafi akan cewar kafirai ba za su dawoma a cikin musa ba ya za ibn taymiya ce kafirai ba za su dawo bayan Allah ya ce khalidi na fiya abada ayoyi suna nan birjika cikin alkur'ani wanda suke cewa eh, kafirai za su dawo a cikin akwai matsalar fana'un nar fana'un wanda malamai suka yi ta magana a kanta cewa wuta za ta kare akwai lokacin da za ta zo ta kare sai ita yake magana cewa za a karar da wuta da abin da yake cikinta ko ko a'a ba za a karar da ita ba wanda aka samu wasu yan maganganu waɗanda suke nuna haka daga wasu magabata cewa wuta za ta ƙare akwai lokacin da za ta zo babu ita amma magana ce mai rauni amma kasancewa zai dawwama a cikin ta ma'ana ba zai fita ba wanda nasu alkur'ani ma hum bi khariji na minan nan eh, ba za su fita daga wuta ba in wani ya zo ce a'a kafirai za su fita kamar ya ta alkur'ani wanda ba zai yi wata ce ibn taymiya da ya ta alkur'ani ba magana fana'un nar ne shi ba kuma magana mafi inganci so ba haka suke ne ba domin akwai wuta iri biyu ce akwai wutar da za a sa muminai akwai wutar da za a sa kafirai wasu na maganar wutar da ake sa a wasatul mu'minin wato masu laifi cikin masu imani bayan an fitar da su daga ciki ta gama aikin ta za a karar da ita haka wasu sun ɗauka kamar ibn al-qayyim shi aka fi maganar kamar yana nufin duka kowace wuta shi kuma yana maganar wutar wasatul mu'minin muminai masu saban Allah tunda kowane irin jinsi da irin wuta da za a sasu su a sa waɗanda ba waɗanda suke muminai a sa cikin wutar kafirai ba saboda sun yi kaba'ira ba'ira wutar wutar muminai da za a kona muminai a cikin ta shine aka samu tsauri daga ibn da ke cewa wannan wutar in an shafa an cire muminai daga cikin zata za a ƙarar da ita domin aikin ta ya riga ya zama to nake cewa malam yakan ga mutane suna daga yi sama suna addu'o'i ranar juma'a bayan kowace bar limani shi ne ne halaccin hakan ko kuma haramcinsa daga ali abubakar a yin addu'a daidai lokacin da liman ya gama hudubar farko babu wani nasi da ya zo nassan akan akan wannan illa iyaka dai kawai hadisa musu abu abu abu musul ash'ari wanda yake nuna cewa sa'atul ijaba tana daga lokacin da liman ya hau mimbari har lokacin da zai gama hudu ba to idan sa'atul ijaba lokacin ashirin addu'a ranar juma'a tana kan tana daidai lokacin da liman ya hau mimbari har zuwa saukarsa kaga ashe daidai lokacin da ya tsaya baya hudu ba daidai lokacin da su kuma na sai addu'a kenan hadisin yana cikin sai musulun wataƙila waɗanda suka yi hakan suna hujja ne da wannan da wannan ruwa amma ba wani nassi ne ya zo ce idan liman ya gama hudu ba farko daga hannun ko ya illa wannan ruwayar da take nuna cewa lokacin ijaba din an sa addu'a ranar juma'a ita ce wannan tsakankanin magana mafi inganci ita ce bayan sallar la'asar ne lokacin an sa lokacin an sa addu'a shi ma wani akan sallar juma'a ne ke cewa a yayin da liman yake hudu ba ranar juma'a shi ya halatta yayi addu'a cikin ransa akan yayi zama shiru kamar ya zama shiru yayin da mutum yake sauraron mai hudu ba zama shiru ne kuma me hikimar yin hudu ba ana yin hudu ba ne domin a tunatar da mummune abin da ya shafi addinin su abin da ya shafi rayuwar su ta yau da to ne kowa zai yi karatun qur'ani a zuciyarsa ko ya addu'a ko ya zikiri ya zama da liman kawai shi kadai yake kiran sai sa ba a yadda kai wani abu ba a wannan lokacin face ka tsaya ka saurari hudu ba daga ka saurari abin da liman yake faɗa to ne ta malami ne ne halarci ko kuma haramcin cin kuɗin kwallon kafa domin shi ɗan ƙwallo ne kwallon kafa a karan kanta a karan kanta ita a sa wani abu ana bugawa bangarori guda biyu ta yi nan abita ta yi can abita a sa raga in wannan suka buga ta shiga ragar waɗannan sun ci wanda ita wannan motsin da kai komin wani a karan kansa ba da wani hukunci na haramci ko halarci abu ne mu ba abu ne mu ba kuma kowane irin motsa jiki ne da kasan ana yi ya halatta abinda zai bujuro masa ya haramta masa shine abinda zai shigo cikinsa wanda Allah ya haramta a shigo misali wacce da maza da mata a haɗu saboda bol Allah ya haramta wannan ko ko karatun qur'ani ne aka gaure maza da mata an yi haramun gare wasa ko kuma a shiga wasa wannan wasan ya ɗauki hankali har a zo lokacin sallah ya fita ba ta yi sallah ba wannan haramun ne ko mutum ne zauna da matarsa suke hira ko da 'ya'yansa suke yake musu wasa sallah ta zo ya ki tashi ya tala sallah lokacin ta fita ya aikata haramu ba ba hirarsa ce take haramun ba ko kuma a dalilin kwallo da zamana an ana fada tsakanin musulmi da musulmi tsakanin mumini da mumini wanda ba a yadda cewa wani abu na duniya haɗa rigima tsakanin musulmi da musulmi ba ana sa a zauna lafiya to idan har gwal za ta haddasa musu wannan kaga abin da ya shigo na wannan rikicin shine zai haramta musu ita wannan gwal ɗin ko karfifita wani wanda ba musulmi akan musulmi saboda bol ka rika jin haushin musulmi ka rika san wanda ba musulmi saboda kuma bol kawai to wannan abubuwa in suka shigo cikin bol to su ne suke bata bol din amma ba ita karanta ba eh, mutum ya fita da eh, abokansa ko da yan uwansa ko da ƴaƴansa ko da almajiransa sai mu fita bayan gari mai bol saboda motsa jikin wannan ba komai a ciki ba ya zama haramun ka ya danganta da me aka yi aka samu in waɗannan abubuwan za su shigo cikin neman harkar neman kuɗin sau ka ana neman kuɗi ta hanyar haramu babu wani musulmi da zai ce halal ne maza da mata su gauraya a guri guda wasu suna musu bol don su ji daɗi kuma a ba su kuɗi a kan kuma a ci kuɗin da suka karɓa a kan wannan halal ne babu babu wani musulmi da ya sa abin da ke da zai faɗa haka ko a ce za a zo a haɗu a yi bol tsakanin ɓangarori guda biyu amma don sallah ba ta zo ta wuce ba wani abu bane za a iya barin ta don a ci gaba da wannan bokin kai kuma a biya kuɗi akan wannan kuma ka ce ka karɓi halal wani ba zai zama halal ba to suna ke ce malam menene matsayin maganar da malaman kimiyya suke cewa game da ruwan sama ana cewa ruwan tekuna ne suke tashi sama sannan gajimare ya rike su da kuma da su a matsayin ruwan sama ba wai malaman kimiyya ka malaman musulunci ba sun faɗa ka ai abu ne wanda yake zahira ce kauniya abubuwa ne da suke faruwa saboda yadda Allah ya riga ya tsara halittar ce ga abin da yake faruwa kamar yanzu kusufi da kusufi da suke faruwa na wata da rana ai wata zahira ce kauniya a lokacin da rana za ta shiga abinan da lokacin da rana za ta abinan wata zai shiga tsakanin hasken rana da duniya zai shiga tsakanin duniya da rana sai mu sai mu an samu an samu kusufi na rana sai muga rana ga ta amma ta yi abin da saboda wata da ya shiga haka nan lokacin da ƙasa ƙasar mu duniyar mu take za ta shiga tsakanin mu da wata shi ma za mu samu wannan wannan kusufi saura wani abu ne wanda yake zahira ce kauniya wanda za a iya gane ta ibn ashur a tafsirin sa ya rubuta ka ibn ashur malamin addini ne ba ba malamin kimiyya ba ne so wani abu ne wanda dan adam zai rika fahimtar yadda ubangiji ya rika tsara tafiyar da duniya kuma duk wanda yana cikin kudurar Allah subhanahu wataala ce abin nan zafin rana yadda zai doki ruwa ruwa shi yafi yawa a ƙasa inda babu tudu inda yake tudu babu ruwa a duniya shine kaɗan ruwan shine ke kewaye da duk wannan wuri haka yayin da wannan zafin ranar zai duki wannan shine yake Allahu allazi yursilu riha fatuthiru sahaban fa yabsutuhu fi sama Allah na aiko iska iskan nan sai ta motsa girgije fatafiru sahaban ta motsa shi ta yaya za ta motsa shi shine wannan tunanin da zai tashi fa yabsutuhu yi sama ya ci yaj'aluhu kisafan sai Allah ya shimfida shi a sama kuma yadda yake so sannan ya sanya shi yanki yanki fatar alwadqa yakhruju min khilali fa idza asaba bi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun sai kaga kuma ruwa yana fitowa daga cikin su so alqur'ani shi kansa ya ishara zuwa ga wannan domin isara shine ka tashi wani abu wanda da can yana nutse shine isara fa fatusiru sahaban ta motsa girgije ta za ta motsa girgije wannan iskar shine wanda su daga baya aka fahimta haka wannan da cikin ma mu'jizozin alkur'ani wanda ya ishara zuwa ga wannan saka babu wani abu a ciki to sai wani mai tambaya shi kuma wato abdulgani da na kaya yake cewa menene hukuncin malamin sakandare wanda aka tilasta masa ya taimaka wa ɗalibai wurin satar jarabawa da sunan taimakon su ba za a tilasta maka akan barna ba yawanci mutane su ɗauka tilastawa shine ai abin da ba a sa ka abin da ba shi kake so ba wani ba shi ne abin da tilas tilastawa shi da ai abin da za a ce ko in ka yi ba za a rasa ranka ko za a salwantar da wani abu na lafiyarka aka rasa wata gabarka Wani shi da abin da ake cewa tilas amma don a ce ko za a kore ka in ka yi ba ko za a rage maka albashi ko za a rubuta bincin a kanka Wani ba shi ne eh, abin da ba sauraka ba ya halatta ka yi abin da yake ba daidai ba wanda zai cutar da wasu da duk yaran da za ka rika satar ansa kana ba su kana ba su sata ansa cutar da su kai cutar da iyayen su kai cutar da kasar su kai cutar da ci gaban kasar kai ba taimakon sa kai ba sauraka idan waɗannan da suka tilasta ka din sun yi saboda buƙatar su a ce yaran da suke makaranta makarantar su suna samun maki sosai da haka ita ka musu ɗalibai ba sun cewa duk makin ƙarya ba ne ba na gaskiya ba ne albushi ne nabi ce man gasha na falisa minna nabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kasuwa ya an gama ruwan sama sai ya sai wajen wani mai sai da hatsi sai annabi ya ga buhun hatsinsa gashi a ji sai annabi ya tsoma hannun ya sa hannunsa ya zara can yana zuwa ƙasa sai ji duk lema ce da a jike yake amma kuma ya sanya wanda bai jika ba a sama sai da mutum ya zo a yi ciniki aka ya ɗauka sai ya je da do a ƙasa ruwa ne annabi ya ce ya haka dan mai wancan mai ruwan ba su tashi a sama ba ta yadda mutumin da zai zo ya gani in yana so ya saya a haka in ba su shi da zai ce fa man gashara fa su minna duk wanda zai mana algush to ba tare da mu ka duk wanda zai kawo wani abin da zai zama ƙarya ce ba gaskiya ba ya nuna ta a matsayin gaskiya ce kamar ɗaliban da ba su jaraba ba a ba su satar an su ci a cewa sun samu da kaza alhalin ba ƙarya ne duk ba gaskiya ba ne wanda yana da cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ce duk wanda ya shi ba tare da shi to malalla ya saka da alkhairi masu turaren mu da kallon mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan mako sai kuma za ku yi kuma da sakonin tambayoyin ku ta cikin shirin na fuskin rahma ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan sifiri takwas ɗaya takwas tara takwas biyar takwas shida takwas da kuma sakon wasa akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasirin rahma a tiyawu.com da kuma shafin fasirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar da shi malamin namu a doktor sheikh muhammad san umar lemo babban malamin a nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar bayero da kenan kano wanda a kodayaushe yaushe ke samun dama domin mu amsa waɗannan tambayi naku da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana da lissafin da na kasance tare da kuma ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh